إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai da cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata ashirin 21 ga watan jimada ula hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu daidai da biyar ga watan janairu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road angon rimi jr kaduna wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka i'tiqadul a'immatul arba'a kudirin magabata abu hanifa nu'man bin thabit kufi abu abdullah malik bin anas al-asbahi أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي القرشي أبو صالح أبو عبد الله أحمد بن حمد الشيباني رحمهم الله تعالى رحمة واسعة منك أنا أشابنا أبو إندبيو أكاركشن زنتكتن كندا إمام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة يي التوهيدي a jerin gwanan karatun wannan littafi wannan shi ne majalisi na biyar. bayan malam ya koro bayani wanda imamu al-bihaqi ya fi asali a cikin manakibu shafi'i daga abu muhammadin zubairi ɗalibi da ɗaliban imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a yake cewa wani mutumi ya zo wurin Imam shafi'i yana masa tambaya akan maratib wato matsayi na imani imamu shafi'i ya fara bashi amsa wanda ya ja dogon bayani akan daraja na imani da imamu shafi'i ya dinga koro bayani ga wannan mutumin wato kowace gaba a jikin ɗan adam imamu shafi'i yake cewa akwai nauyi na ibada na wajibi da Allah ya ɗaura wa wannan gaba ɗan adam ya kula da ita ina fata an gane to ya gama masa bayani akan cewa lallai shi mumini an wajabta wa jinsa ya saurari alkhairi kada ya saurari sharri amma ji matsalar to in bayani sai imamu shafi'i ya ce wa farada ala al'ainaini Allah ya wajabta wa idanuwa guda biyu na ɗan adam Allah yanzura bihima ila ma harrama Allah kada ɗan adam ya duba da idanuwansa guda biyu zuwa ga abin da Allah ya haramta wato idanuwan nan guda biyu kada ɗan adam ya kalli abin da Allah ya haramta masa wa an ya huma amma a anhu mutum ya rinka idanuwansa guda biyu kan duk abin da Allah ya hana shi daga aiwatar da su ana so ɗan adam ya rinka wa'annan idanuwan guda biyu faƙala tabaraka wa ta'ala imamu shafi'i Allah ya ji kansa da rahama sai ya ci gaba da bayani ga wannan mutumin sai ya ce Allah wanda ya albarkatu kuma ya ɗaukaka ya ce fi zalika akan kada mutum ya kalli haramun da idanuwansa sai Allah ce kul ya Muhammad li ummatik ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ka gaya wa al'ummanka lil al'ummanka ka gaya wa mu'minai an yauka lil mu'minina min absarihim idanuwansu guda biyu wa yahfazu furujahum kuma su kiyaye al'auransu bi ma'ana wajibi ne mutum musulmi ya rintsa idanuwansa kada ya kalli abin da Allah ya haramta masa daga ciki duk wani abin da Allah ya haramta an haramta wa mutum musulmi kada ka kalla al'auran ɗan uwanka musulmi ko ba musulmi ba kaga ɗaya kenan to duk abin da aka haramta maka wanda in ka kalla za a rubuta maka ne laifi zunubi in ka kalli wanda aka halatta maka za a rubuta maka ladansa kaga an maka badil kenan an maka canji ko wancan an ce haramun ne shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya haramta wa mutum musulmi ta namiji da ɗa namiji kada su kwanta a gado isrifi cikinsu a mayafi ɗa an fahimci matsalar to an haramta wa kai musulmi kada ka kalli abin da Allah ya haramta maka sannan kakka leƙa gidan mutum ba tare da izininsa ba shi sa imamul bukhari Allah ji da rama ya buɗe babi musamman a cikin sahihu bukhari babin da ke magana akan duk mutumin da ya leka gidan wani aka fasa mai ido an fasa banza amma yanzu misali mutum ne da leka gidan wani shi kuma wancan din yana rike da katafot sai ya ɗano katapot din nan sai fasa mai ido duk duniya in ka kai shi ƙara duk alƙalin duniya in a tsari na shari'a ne ya fasa banza saboda ya kalla abin da Allah ya haramta masa amince matsalan amma ba gregorial ba ko amma a tsari na musulunci ya fasa banza wa ya ce ka leka sai imamul bukhari ya kafa hujja da hadisin annabi musa da mala'ikan mutuwa shine muhallin shahid mala'ikan mutuwa ya shigo gidan annabi musa da siffa na ɗan adam shi kuma annabi musa bai san cewa mala'ika ba ne yana shigowa fushi da wato kishi ya shigo gidansa ba tare da izini ba annabi musa ya dalla mai mari yana jalla mai mari sai idanuwan suka zazzagu suka fashe suka fito da koma Allah ya maida masa da ido ai mala'ika ne amince matsalan kaga anan me yasa Imam al-Bukhari ya kafa hujja da shi cewa ai ya shigo gida ba tare da me izini ba amince matsalan kada ka kalli mutum kada ka kalli haka mata ko a hanya ne kada mace ta zo wuce aka kura mata ido wadda ba halaliyarka ba shi ma haramun ne shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana duk wani ɗa namiji kada ya zauna a bakin hanya hadisin Abdullahi dan Mas'ud wanda Bukhari da Muslim suka rawaito daga cikin sharaɗin da manzon Allah ya gilma akan zama a bakin hanya sai ce ghaddul basar kun ido ba duk macen da ta wuce zaka kalla ba kamar ji matsalan saboda haka kuma kada ka kalli tsiraici na ɗa namiji ko kuma na me na ya mace wacce ba ta halatta duka wa yahfazu furujahum kuma su kiyaye al'auransu sai abinda Allah ya halatta musu matansu ko abinda hannun damansu ya mallaka na kuyangu wanda a da shine ake samun kuyangu yanzu babu kuyanga babu kwarkwara kamar yadda suke cewa ko duk wanda ce ma yana da kwarkwara to ƙarya ne ya ajiye wata kwankwamance amma babu wata kwarkwara Ko da ka'ida ake samun kuyangu a wajen yaƙi ne kuma yaƙi tsakanin musulmai da wanda ba musulmai ba idan aka yi kuma ƙarƙashin jagora ta musulunci ya ba da umarni a je a yaƙi ba faɗa ba kamar yadda ake yanzu a duniya yaƙi ne sunan yaƙi amince matsalan ƙarƙashin tuta ta shugaba ta musulunci ya ba da umarni a fita in aka je yaƙin nan kaman da aka kama za su zama bayi to yanzu babu su saboda musulunci ya yi yaƙi da wannan wato harka ta bayi shi sa in kai laifi sai a ce fakko raka ba ka ‘yan tabawa saboda adalci da musulunci amma saboda jahilci ga wanda ba su san addinin musulunci ba sai ka ji ya ce ma ai turawan yamma su ne suka yaƙi slavery ai ba su yaƙi slavery ba su suka karfafa su ina fata an ne? me ya kawo gaba tsakanin fari da baki a america da sauran ƙasashe na turawa ai wannan ne ko su daga afirka aka ɗauke su aka tafi da su can a matsayin wa Bahi. shi sa wannan kiyayya take nan tsakaninsu da juna amma musulunci ya ce bawa ne naka aka ce ka yanta shi kai wani laifi sai ka yanta shi bal dan ma a ƙara karfafawa saboda adalci na musulunci manzon Allah sallallahu alaihi ce idan bawanka ka mare shi ka fara marin da ka yi wa bawanka shine ka yanta shi shine abin da ya faru da Muawiya bin Hakamin Sulami radiyallahu ta'ala anhu hadisin bukhari da muslim yana da baiwa tana kiwon dabbobinsa kuma tana kada su ne zuwa uhudu to da ta kada su sai ta danyi sakaci na kulawa sai kerkeci suka afka ma wasu daga cikin dabbobin suka cinye su wannan abin akwai mutum da dukiya ko ya yi wa mu'awiyar bin hakamin sulami zafi a zuciya mu'awiya ya ce ana basharun an zubabu kama ya zubabu albashar ya ce wa manza Allah ni mutum ne ina fushi kamar inda kowa ke fushi sai ce fasakaktu ha sakka ya ce na make ta na mari wa alayya itqu ba to yanzu tunda nama ne ta kuma manza Allah ce me kafaran marin bawa shine a yanta shi sai manzo Allah ce ainal jariya ina wannan baiwar qalat ha ana za ya rasulullah sai tace gani nan ya ma'aikin Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambayan farko ne mata aina Allah ina Allah yake saboda yana so ya gane musulma ce ko ba musulma ba kuma saboda umarnin Allah a yanta me baiwa musulma ko bawa musulmi sai ta ce ma Allah na sama sai manzala ce man ana ni din nan waye sai ta ce anta rasulullah kai ma'aiki ne na Allah sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya juya ya kalli uban gidanta sai ce i'tiqha fa innaha mu'mina kanta wannan baiwar mu'mina ce ta tabbatar Allah na ina Allah na sama kuma manzan Allah manzo ne an wuce matsalan to kaga anan sai ya yanta ta haka kuma lokacin da sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala an kuma da yazo a cikin adabul mufrad na Imamul bukhari bawansa ya masa ba daidai ba sai sayyidina abubakar ya zage shi saboda zafin abin da yi sai manzan Allah ya daga kai ya kalli manzan Allah ya kalli sayyidina abubakar sai ce haza laisa bi manzilati siddiqin wannan abin da kai ba darajar siddiqai bane din na bakar na jin haka sai 'yan bawa amma ji wasara kaga me musulunci ne ke kwadaitarwa wajen sanin haƙƙin ɗan adam duk duniya babu wanda ya san ƙimar ɗan adam a addinin musulunci sai dai masu yekuwa su yekuwa masu shela su yi shela amma in dai haƙƙin ɗan adam ne wallahi babu wanda ya san haƙƙin ɗan adam kamar musulunci me yasa saboda wanda ya halicci ɗan adam ɗin shi ya zo da me shi ya da musulunci ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif khabir shi Allah ba shi ya fi sanin abin da ya halitta ba shine ɗan adam kenan ko to duk wani abu na haƙƙi na ɗan adam addinin musulunci ya kula da shi to shi sa Allah ce ka kiyaye al'auranka kada mutum ya yi zina saboda zina daga cikin shi'umci na zina hadisin abdullahi ɗan abbas da zuwa cikin mustadrak na imamu hakim ala ne cewa yana gadar da kashe mutane a banza yau sai arewa ke kuka da shi ko shi na kisa ko abin da ke sa a kashe mutane a banza shine zina haka manzala ce wanda aka kashe bai san dalilin da ya yi kisan ba shi ma da ya kisan da za ka tambaye shi bai sani ba to tana ta zina da ke jawo al'umma ke tsananin rayuwa da tsananin hanyar samun arziki zina ke kawo shi haka kuma hadisin wato imamu albaihaki a cikin shu'abul iman hadisin abdullahi Ɗan umar Ɗan khattab haka yi ishara zuwa gare sa ma'una da tsananin hanyar da ake samun rayuwa dalilin alfasha shike jawo shi zina maɗugo luwaɗi, wacce ne ba a yi a arewa kaga babu shi ko to kaga wannan ashe matsalar da ke fuskantar arewa a yau da rashin tsaro da kuma zubar da jini da kunci da talauci ba komai ba ne illa bima kasabat aidina abinda hannayenmu ne ya jawo kuma ɗan arewa inda ba zai gano wannan ba to wallahi kallahi billahi lazi ba mu da ranar fita daga wannan bala'i bal wanda zai zo a gaba sai fi wannan muni inda ba za mu daina wannan bala'i na alfasha a cikin al'umma ba da shirya? to babu da ranar fita a wa'annan musibu kullum yana fara canza salo ne saboda laifinmu kullum karuwa yake yi da canza salo yau matan aure ta yi zina aurenta bai zama mata garkuwa daga zina ba namijin aure ko shi ma ya yi zina matansa na gida ba su zama mata garkuwa daga zina ba kamar ji matsalan budurwa ta yi zina amurci matsalan kazawara ta yi zina kai zina ya zama yanzu ado a wurin mata don in ta ce ma ba ta zina kallanta ake yi kamar wata bagidajiya in namiji ya ce shi baya zina ana kallon shi a wani a matsayin mai gidaje. saboda ya zama abin ado wanda ɗabi'an an arewa ba a san shi da wannan aiki ba amma yanzu ‘ya'yanmu idan ka shiga social media sai dai ka ji zuciyarka kamar zai fashe in zai fashe sai zai fashe da bakin ciki amma abin da ‘ya'yanmu ke yi da mazan su da matan su, kare in an zuba masa a ƙasa ba zai lasa ba kuma kullun idan mun zauna ba ma kallon wannan barna sai dai mu zauna mu ce shugabanninmu ne ba su iya kaza ba ko mu liƙa wa gwamna ko mu liƙa wa shugaban ƙasa ko ba shi ba ne nu'ibu zamanina wal aibu fina wa ma li zamanina aibun siwana haka imam shafi'i ce a cikin abiyatin da imam shafi'i ya faɗi a cikin diwaninsa yace muna aibanta zamaninmu aibin kuma na tattare da mu ne yace zamaninmu yi da aibi sai mu mu ne masu matsalan ba zamanin ba kaga Allah ya yi umarni cewa ne a kiyaye al'aura yau kiyaye al'aura ba komai ba ga ababai wallahi abinda ake yi na kazanta a yau idan kaya maka za ka ce kamar fiction ne abinda bature ke kira fiction shaɗi faɗi ko wallahi za ka yi tunanin haka akwai matar da ta zo gami gata take gaya min shekaranta goma sha biyar da mijinta amma ba mijinta ba ne ke tarawa da ita sun yi aure kaninsa ruwa ɗaya uba ɗaya shi ke zina da ita kuma da sanin mijinta in an gaya ma wannan abin zai fara za ka ce karya ne ko? tun da aka yi auren ta ce tun tana shekara sha bakwai suka yi aure shekaransu goma sha biyar aka shekara nawa kenan tana talatin da biyu ta tana kuka na ce amma ke iska ce alkurana Allah malam ni ban taba iskanci ba tana tsoron ga mota da Allah babanta ta ya mutu bai san da wannan ba mamanta ma bata san da wannan ba shi dai ba wato kwata kwata ba namiji bane amma zai auri mace kuma zai mata sharadi sai da ta matsa sai ya biya mata bukata sai ya ce ta ce ba ta yadda da kanin ba kuma sai ya ce to ta ba ta yadda da kanin shi ba ta amince mai ya amince mata ta fita waje ta je ta yi zina da wani idan ta yi ciki sai ta daina fita shi dai kawai yana so a ce akwai 'ya'ya a gidansa kaga ba namiji bane Allah kaɗai sai ne da al'auransa ta ce za su yi wanka za su yi komai amma bai taɓa ba tun da ya aure ta shekara goma sha biyar ta ce ba ita kaɗai ba fa akwai mata a gidan yanzu ma yana shirin zai auri wata mata kuma duk wanda zai aura zai gaya mata in ta shigo ya bata ya mata izini a fita waje ta je ta dinga zana da wasu a farewa wannan abin ke faru sai kuma tun da mu ne shafaffu da mai ƴaƴan Allah yanda Yahuda ke cewa kenan ko shafaffu da mai sai Allah ya kyale mu ba zai je mu cikin bala'i da musiba ba idan aka fara gaya ma irin kazantan abin da ake yi a cikin al'umma wallahi kare kare ne ko alade aka zuba mai wallahi ba zai ci ba duk kazantan alade ba zai ci shi ba amma wannan shi ne ababen da ke gudana a cikin al'umma sai kuma Allah kyale mu gashi ba sun yi shekara goma sha biyar suna da 'ya'ya amma 'ya'yan ba na shi ba ne kamar almara ko tana kuka a gaba na tace tana tsoron gamuwata da Allah kuma yanzu abin da ya sa ta zo ta gaya min ta kwaɗe mata ne ya sake ta wani abu ya suka yi ta ce sai da ya wata biyu baya ba ta abinci saboda ta ce ba ta yi da kanin shi ba sai dai shi da ta kwaɓo su ne ya sake ta sai ta zo wajen kawunta shi ne ta zo ta ce gaya min ga alin da take ciki shi na ce to kanki koma in kin koma jihar da ba za ki shiga yanzu tun da ya zake ki ki hakuri ki gama iddan ki in kin gama iddan ki ki aure in Allah ya kawo miki miji ki aure wannan fa a cikin al'umma al'ummar wannan abin ke faruwa to sun aka fara gaya maka irin ababen da muke yi matan aure da 'yan mata da zaurawa da sauransu kazantar wallahi kare ba zai ci ba sannan kuma sai Allah ya kyale mu bayan Allah ya ya umurce mu mu kiyaye al'aurar mu me yasa aka gindaya aure saboda a kare mutuncinki shi ma ya kare mutuncinsa to wannan aure baya hana matan aure zina a yau su ma mazan wannan auren da suke da shi baya hana eh, maza zina me yasa saboda turawa sun riga sun yaki mu a yau arewa idan ka zauna da ɗa namiji sai ka ji yana surutu shi mata ɗaya ya ishe shi amma bai hana shi iskanci a waje ba ko ina ba ta an gani ita ma ka zauna da ita ta ce ita kaɗai ta fi so a zauna ita kaɗai amma in yadda ce za ta auri ne, mata sai ka ji ta ce alhamdulillah yadda ta samuwa miji amma ita ba za a mata kishiya ba ba ba shi ba ne shi kenan aka dasa wa 'yan arewa irin wannan karatu sai ka ga yarinya shekaranta arba'in bata bata taba wuri ba amma wai tana cewa tana son single husband a shekara arba'in ba tun da shi solobiyo ne sai zuwa aure ki a shekara arba'in duk shekarun nan ne ta tsaya amma single husband take jira ya zo wannan fa tazul fikir ne da turawa suka yaki tunaninmu da shi mu musulmai ne muna da addini muna da ɗabi'u ɗabi'anmu na addini ya koya mana saboda ne kiyaye mutunci shi sa Allah ya shar'anta mai aure ko biyu uku hudu saboda ne kiyaye wannan abu to wai yau tuce wai sai zo ce maka a'a kakai wannan da zai faru dole zina za a dinga yi saboda ba tsoron Allah ke da shi ba amince matsala Allah shirin da Imam Shafi'i ya ce to wannan aya al-ayataini wa'annan ayoyin an yanzura ahaduhum ila farji akhihi yana magana kada wani daga cikinmu ya kalli al'auran ɗan uwansa musulmi wa faru farjahu min an yunzar ilaihi shi ma kai ma a matsayinka da musulmi wajibi ne ka kiyaye al'auranka don kada wani ya gani kaga nan musamman arewa a wajen sallah to mutane da yawa za su ci azabar ubangiji ta kan wai zai yi bawali a titi fa sai ka ga ya buɗe bayansa kowa na kallo wai shi zai fitsari ko kunya baya ji kai wannan bayan Allah ya ce haramun ne kai ka bar wani ya ga al'auranka abinci matsalan matsala ne guda biyu ko kai an ce kakka kalli al'auran wani shi ma abin da zai sa a ga wani abu na al'auransa an ce haramun ne bayyana to yau ka ga 'ya'yanmu musulmai ka ga yaro ya sa wando irin na 'yan luwaɗi wai shi ya yi ne asdown ya ja kana ganin boxers ɗinsa ya zo kai wani ma babu ma boxers a abin nan ɗinsa za ka ga kana ganin bayansa ba mazan ba ba matan ba ga mutum ya hau mashin wai ya sa hannunsa yana rufewa to ai dama ai ba da yana da kima ai ba za ka yi ba ko Ina musulmi kuma wai yana ganin wayewa ce wai shi wato ya isa wayewa ai ka ga wannan da kai da dabba ba ku da bambanci ban haggon da dabban a kansa saboda dabba ba ta da hankali ko Allah bai ba ta abin da za ta gane wannan mai kyau ba ne ko wannan mara kyau abin jozana amma kai da aka baka hankalin da ka gane wannan mai kyau ne wannan mara kyau amma ka bar jikinka a banza ɗan sholushu ya gani ɗan ya gani ɗan shisha ya gani ɗan danalin ya gani ɗan dr blue ya gani ɗan koken ya gani ɗan duka masu zuwa lahira masu dawo duk su gani kaga duk wannan ɗabi'a ce yau musulmi baya ganin ƙibar abinda Allah subhanahu wataala ya sa masa na kiyaye al'auransa ba shi sa Allah ce ya bani adama bi anzalna alaikum libasan wa zalika Allah ce ya ku annabi adam kad alaikum libasan tabbas mun saukan muku tufafi yuwari yana rufe al'auranku wa kuma ado ina fata an gane ku yi ado da shi wa libasu taqwa tufafi na tsoron Allah shine wanda Allah ya ce ka sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da kai zalika khair shine ya fi alkhairi gare ka a ka na musulmi shi sa wani mawaki ya ce ya abda kam yaraka Allahu asiya harisan ala dunya walil mauti nasiya أنسيت لقاء الله واللهد والثراء ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيع لو المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا لو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا yace a ya abda kam yaraka Allahu asiya wai kai bawa so nan ubangijinka ke ganin ka kana saba masa harisan ala duniya wa lil mauti nasiya kana kwadayin duniya ka manta da zaka mutu anasita liqa Allah ka manta zaka riski ubangiji kowa a cikin mu da ni mai magana kai mai sauraro na dukkan mu zamu tsaya gaban Allah ba mai tafinta Allah ya tambaye mu akan rayuwar mu anasita liqa Allah ka manta zaka riski Allah wallaha da wasara ka manta da kabari ka manta da kasan da za a lullube da shi ranan da za a sa a kabari wa yawman abusan tashibu fihi nawasiya da ranan da ke sa mutum ya murtuke fuska kuma ya sa gashin goshinka ya koma furfura saboda bala'i yawman ya alwildanu shiba sai ce awil mar'u lam yalbas thiyaban min at in dai mutum bai sa tufafi na tsoron Allah ba takallaba uriyanan walau kana kasiya zai dinga yawo a duniya tsirara tumbur ko da yana sanye da tufafi ko ba shi bane yanzu ayyan muke yi sai ce lau duniya ta dumu li ahliha lakana rasulullahi hayyan wa baqiya da duniya za ta dawwamar da waɗanda suke cikinta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan har yanzu wanzan zai da bai mutu ba Amma duniya mai ma inda kum yanfat wa ma inda Allah baq abin da ke wurin ku sai ya kare abin da ke wurin Allah shine kai wanzazze wanda baya karewa Allah ka shirya da mu malam yace wa qala imam shafi'i yace kulla shay'in min hifz farj kai komai yana daga cikin kiyaye al'aura fi kitabillah a cikin littafin Allah fa huwa min az-zina to yana daga cikin zina da hadisi Imam Muslim ya ce al-aynani tazniyan wa zina ayn ar-ru'ya idanuwa guda biyu suna zina zinan ido shine mutun ya kalli matar da bata halatta gare shi amma shi matsalan kai akwai yanzu wa'ansu nau'i na maza wato su saboda tsabar wato kabara da lalacewa lalacewansu su zininsu ba sa yi da 'yan mata ba sa yi da zaurawa su suna yi da matan aure ne in ba matan aure ka kawo mai ba shi ba zai zina ba wai da ya dalili wai ta fi lasisi saboda koda ta yi ciki cikin nawaye na mai gidanta wato shi ne lasisin kuma wannan fajin a ma ake yin wannan aiki sai kuma Allah ya kyale mu ba zai jarabce mu ba ai bala'in nan ma da muke gani kaɗan ne akan wanda zai zo mana a gaba a wannan ɗabi'u da mu da 'ya'yanmu muke yi ina fata mun gane Allah ya shirya da mu shi ne sai malam ya ce illa hadhihi al-aya face banda wannan ayar shi ne kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum sai ce fa inna haminan nazri wannan ayar tana magana ne a kan kallo kada ka kalli abin da ya halatta gare ka to yanzu ya zama abin burgewa mace wai in ta sa kaya in ba ta bar abin da zai sa adon kayanta ba ai ba yi ado ba ‘ya'yanmu uba na kallo asa za ta fita ina ba ta an gane da gyale yana kallo to kai a wa za ka zo ka ce ma yarinyar nan ta ji tsoron Allah baban da ya haife ta bai yi kishinta ba to kai awa wanda uban da ya haife ta kinan bai yi kishinta ba to ina ga kai amince matsalan ya bata ta fita tana fita da kele ba komai ba ne. me ai ai a tarife jiki da Allah ya ce musa da ba al'ada ba ce? dan arewa me musulunci ya ce a sa hijabi ina fata an gane saboda haka wai a ai wannan fashmila ce ai katuwa ce Allah bai ce ki sa fashmila ba abinda Allah ya ce ki sa shine ne hijabi saboda haka ki daina yaudaran kanki Allah da ya halice mu ya mana manual manual din mu a rayuwar mu shine mai Qur'ani da Sunna shine manual din rayuwar duk wani musulmi idan mutum ya ce ba zai amfani da manual ɗinsa ba zai zauna lafiya kaga ba zai zauna lafiya ba ko to shine halin da muke ciki a yau ba Allah da ya halice mu yi mana doka yace ce gashi shine mutunci da kima na ƴa mace sai ka ce a'a to yanzu kuma me sai ta yi wahala ta sha wahala ta gama ta gama wahalan duniya kenan ba miji an yi talatin ba miji an yi arba'in ba miji sai an koma inna lillahi kenan sai ka ji an zo kana Allah da Allah a dai mana addu'a Allah ya kawo miji na gari ka gama shan wahalan kenan Kan sai ka ga an koma sa hijabi oh ra koma Allah eh a lokacin ne ake tunawa da Allah an ga uwar bari amince matsalan in tana da kishiyar uwa a gidan sai a liƙa mata a ce ai wacce ce ta mata asiri dan kada ta samu miji da asirin da ta yi lalacewa a waje oh, lokacin da take karatu da abubuwa duk wanda ya lalata da ita ko iskanci da ita zai gaya wa abokinsa wannan abokin zai gaya mu wannan tana fita da shi ake kallanta ko sannan kuma maganar aure ya zo babu ba wanda zai kalla daga ƙarshe sai a zo wajen malam a karba kallahu ko shi tana da aljani ne ya kamata aljanu su masu ɗauki ne lauyoyinsu eh sai a jinkina wa aljani shine hana ta aure kaza da kaza da makamancin haka me yasa saboda an gama watsewa a waje sannan kuma yanzu ana so me a gyaru to kaga wannan abin shine ki kawo abin nan kuma duk mutum hatta mutumin banza wallahi yana son ya aure me a gari akwai wani da na gani kari safa yake yayi akal jiya ya sha cikin sai sha koko din ban sani ba sai bayar Allah ɗaliba ce daga cikin ɗaliban mu ta zo wucewa sai ta gaishe ni malam ina gajiya na ce lafiya lau bayan Allah ne yana gani haka ba yake yana tafiya a karkace yana gani na yace ustaz ya malam sai na kalle shi ya nuna ta sai na ce me sai ce ina santa sai na kalle shi sai sun koyar da kai sai fara shafa kiya ita amma na san ba za ta so ni ba na ce me yasa wai saboda ni ba uttazu bane haka yace uttazu sai na ce kana son ta ce alkur'anin Allah kuwa irin sai ya kamata a aura sai na ce to in ka zama ustazu ni zan maka hanya ka aure ta sai ce ba yawa sai malam wato me ka gane shi fa a cikin marisarsa yake amma ya iya gane mace ne hijabi akwai kima da mutunci wadda sutura a addinin musulunci to ina ga wanda ta fita lagaza ta tallata kanta kowa ya gani Allah ya kiyaye Allah kuma ka shirye mu ka shirye mana da zuriya barin yace fa zalika ma fa'ada Allahu 'ala al-'aynaini wannan shine dokar da Allah ya wajabta wa idanuwa guda biyu min ghadd al-basar na rinsa idanuwa wa huwa 'amaluha wannan shine aikin da Allah wajabta wa ido adam ya kula da shi Wahuwa huwa min al-iman imam shafi'i ya ce wannan mutumi wannan ma yana daga cikin imani thumma akhbara amma farada ala al-qalbi was-sam'i wal-basar sa'annan imam shafi'i ya ci gaba da bayani ya ce masa akhbara amma farada ala al-qalb ya bada labari akan abinda Allah ya fallanta ga zuciya was-sam'i da ji wal-basar da gani fi ayatin wahidatin a cikin aya guda ɗaya Allah ya dunkule dokan nan zuciyarka shine akida me ka da akan Allah amma ji matsalan akwai shirka a zuciyar akwai bid'a a ciki ina fata an gane sannan tauhidi ne tsantsa koko ka cakuɗa tauhidi da shirka da bid'a koko tsantsan shirka ne babu ma tauhidin koko bid'a ce tsura babu tauhidin koko tauhidin ne babu shirka babu bid'a kuma yanzu matsalan shine malam yace fa qala subhanahu wa ta'ala Allah wanda ya tsarkaka kuma ya daukaka ya ce fi a cikin haka wala taqfu ma laysa laka bihi ilm kada ka bibiyi abin ba ka da ilimi a kansa ba ka da ilimi a ka abu ka zo kai ta faɗi kaza ai wani kaza yayi eh hada alqur'anin Allah ga social media mutane da yawa za a ci wuta da social media facebook whatsapp telegram twitter ko instagram da sauransu da yawan mutane za a ci wuta da birinsa me dalili ya ga wani abu bai san gaskiyansa ba sai ya ɗauka ya yi shiyarin me sa saboda kila yana da personal grudges da wani kuma an faɗi wani abu na ɓatanci ga wani ka san gaskiyan abu ba sai ka ɗauka kai kana da followers dubu biyar a cikin dubu biyar ɗin nan kowane mutum ɗaya yana da followers dubu biyar dubu biyar so dubu biyar nan kenan kaga yana da yawa ko to idan ka duba mutanen da suke karkashin da duk suke following ɗin ka suke haka girman laifin da kai kenan a wurin Allah kuma shi ya cutar wannan ba kai ka fara sharing ɗinsu ba duk wanda ya sharing kana da commission ina fata an gane dole sai ka hau wannan social media a ce jama'a rana kaza awa kaza na yi sharing akan wane da batanci wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa ni nan makareci ne azzalimi ne na cuciwa ne ina roƙon wane ya yafe min saboda haka duk wanda ya yarin ya sani na tuba daga wannan ya goge kaga da ɗaya kenan tubarka na biyu shi wannan mutumin sai ka je ka same shi wani ka yafe min kun girman Allah duk abin da ne maka da na ɓoye da na fili da wanda ka sani da wanda baka sani baka yafe min ba aka ba za ka sha mamaki a kiyama nauyin wannan abin na cutarwan nauyin ibadar da za a yi waye naka a biya shi bari ma kwatance da abin da kwakwalwarka zai iya ɗauka gigabyte ko shi da kafa sani a yanzu ko idan nauyin sharing ɗin da ka yi ya kai 20,000 gigabyte nauyinsa kenan ko na lada haka za a zafaro ladanka da ya kai nauyin 20,000 ah, gigabyte a biya shi ba da ladan da ya kai wannan nauyin 20,000 gigabyte za a duba saban da shi wannan mutumin ya yi wa Allah wanda ya kai nauyin 20,000 gigabyte sai a biya shi misali ladan da ka yi har ka koma ga Allah nauyinsa 10,000 gigabyte ne kaga yanzu ana bin kaso plus ko akwai nawa 10,000 ko to ladan nan gabaki ɗaya za a kwace ce kenan sai a biya shi shi kuma sai a duba sabon da yi wa Allah na nauyin 10,000 gigabyte sai a zabtare masa sai a yaba maka sai a kada ka sai jahannama Allah ka tsare ni kaga masu shiga social media suna yarfe irin ta siyasa ko saboda ba jam'iyyar kuɗe da wani ba ka je ka mai yarfe ana gane kuranka a kiyama Allah ya shirye da sai ya ce inna sam'a kaga ji Wan basara da gani wal fu'ada da zuciya abinda ka kudurta da aqida kullu ulaika dukkan waɗannan kana anhu mas'ula sai Allah ya tambaye ka akan su ganin ka, zuciyarka mai ka kudurta kayi ma wani hasada kayi ma wani kwafi kayi ma wani kashi ɗan uwanka musulmi da aka ce ka so shi ka ibada ne zaka Allah sai ya tambaye ka akai sannan tsurar tauhidi ne a cikinta ko ko tsurar bid'a ne a cikinta ko ko tsurar shirka ne a cikinta ko ko kiyayya da hasada da kwafi ka cika zuciyarka da shi duk zaka yi bayani ya'lamu al-kha'inata al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur Allah ya san idanuwar da ke yaudara kuma ya san abin da zukata suka ɓoye na ƙiyayya na shirka na bid'a na kafirci kuma shi matsalar haka Allah ya sani zai bincike ka akai kowa ya fi kowa sanin kansa kuma shi matsalar aka shi dukkan qala ya'ni wa farada 'ala al-farj imam shafi'i yace abin da yake nufi Allah ya fallanta wa al'aura na dan adam Allah ya hikahu bima harrama Allah alaihi kada mutum ya kece al'aurarsa da abin da Allah ya haramta masa shine ya yi zina da matar da ba ta halatta gare sa ko ita mace ta yi zina da mijin da baya halatta gare sa amince matsalar da maza da mata dukkansu wannan hukunci yana kansu sai ce wallazina hum li furujihim hafizun mu'minai su ne waɗanda lifurujihim dangane da al'auransu hafizuna suna kiyayewa shine bature ke kira their chastity sun kula da ne budurcinsu kaga da samari a arewa za su dawo irin ɗabi'an a wato larabawa to da matan arewa sun kiyaye budurcinsu saboda balarabe in ya auri mace ya gane ba budura wace sai ya sake ta kuma sai an biya shi abin da kashi amince matsalan kaga da mata da ana yi anan ko ba ta kiyaye ko ba ta kiyaye ba ba ta kiyaye amince matsalan ba nan ba ruwansu ba shi ai idan aka gano ƴakka ba budurwa bace ka aurar da ita to a dai anguwanku da wuya ka samu wanda zai zo ne mai yarka kuma da aure ta jawo sauran ta jawo sauran saboda ne kulawa da ne budurcin yamaci yanzu ne ba komai bane zaka ji matan ma zaka ji saboda lalacewa zaka ji lalacewa ƙarya ne ita ma bace dama akwai virgin ba saboda lalacewa yau kuma ta arewa ki faɗin wannan magana saboda lalacewa Allah ai Allah ka shiryar da mu Allah ya ce, Bakala, Imam Shafi ya ce, kuma Allah maɗaukaki ya ce, wa ma kuntum taskatiruna in ya shahada alaikum raikum, wala abasarukum wala juludukum, walakin zanantum anna Allah la ya'lamu kafiran mimma ta'amalun. Allahu da Allah ke magana Wa ma kuntum taskatirun, ku ba ku kuna koyi ko kuna tunanin an ya shahada alaikum sam'ukum ba ku taɓa tsammanin jinku kunnuwanku za su yi muku shaida ba wala absarukum balle ganinku idanuwanku za su yi magana a ranar tashin kiyama wala juludukum balle jikinku jikin da ka hada jikinka da kyamatar da bata halatta gare ka ko jikinki da kika hada jiki da ɗa namijin da baya halatta sai ya yi shaida akan karanan tashin kiyama saboda Allah ya ce al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulun bima kanu yaksibun ina fata an gane bakin za a doɗe komai a jikin sai yayi magana Allah ce baka taba tsammanin wato kunnan ka zai yi magana ba idan ka zai yi magana abin da kake amfani da shi kake kallo balle jikinka zai yi magana walakin zanantum anna Allah la ya'lamu kathiran mimma ta'malun kun zaci wai Allah bai san dewa daga cikin abin da kuke aikata ba amma ji matsalar to a ranar tashin kiyama zaka gane koran Allah ka shirye da mu Allah ka kare mu wannan fitina malam yace suratul fussilat aya ta ya yace al'aya, ya ya'ni bil julud yace abinda imam shafi'i yace abinda ake nufi da al a wato al-julud nan, sai ce al-furuj ya yi magana al'auran da namiji yi zina da shi shi ma sai yayi magana qalu anfaqana Allahu an anfaqa kulle shay'in wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi uku. za su ce ai Allah ne magana saboda wa qalu li kuma shahidtum alaina sun ce wa jikin ne me al'auran kenan me yasa ka faɗi nayi zina da kai qalu an kana Allahu alladhi anfaqa kull shay sai al'auran mutun yace Allah da ya ba komai dama yayi magana shine yau ya bani dama in yi magana cewa da ni kai amfani kai zina kaga a duniya kana ganin ba wanda ya ganka ko an fahimci matsalan mata ta yi da mijinta ta je ta yi zina da wani a waje an matsalan ko kuma ta zo da wani gidanta ya yi zina da ita ai baya nan ba kaza ai Allah na nan yana kallanta ko shi ma ya yaudari iyalansa ya fita waje ya je hotel ya je zina wani a cikin me motarsa ko ofis ko makamanci aka yi lalata yana ganin ai ba wanda ya gansa innal ladhi khalaqal zalama yaraka wanda ya halicci duhu yana ganin ka ka buya gare shi to ranan duk wata gaba a jikinka da kai amfani da shi kai lalata ko kika yi lalata da shi sai ka yi magana a wannan ranan kuma kai ma saboda kaga saboda lalacewan dan adam wai yana tambayan jikin me yasa kai sheda yace ai Allah ne ya bamu dama mu yi magana sai yace wal afkhaz da cinyoyi guda biyu a su ake amfani da su ba namiji ba da cinyoyin yake amfani ba ita ma mace ba da cinyoyinta ba to dukkansu a ranar sai sun yi magana fazalika ma faradallahu ala alfuruji malam yace wannan shine abin da Allah ya fallanta wa al'aura min hifzihima da kiyaye tsakanin cinyoyin nan guda biyu amma la yahillu lahu kan abin da ya halatta gare sa wa huwa amaluha malan yace wannan shine aiki na imani da Allah wajabtawa jikinka idanka kujinka Allah kai shirye mu Allah ka kare mu daga fadawa duk abin da zai kai mu zuwa ga fushinka saboda haka wannan gaban ya kamata mu dasa aya sai mu tashi insha Allah subhanahu wa ta'ala a majalisi na gaba a daidai gabar da malam yace wa farada ala al-yadaini Allah ya wajabta wa hannaye guda biyu shi ma sai ka ji tsarin da Allah ya taurawa hannaye guda biyu kaga wannan Imam Shafi'i yana maka bayani duk tafsir daki daki irin nauyin da Allah ya daura wa dan adam kaga dan adam da ka san wannan nauyi yaushe kake da lokacin da zaka bata akan wannan Allah ka shirye mu Allah ka kare mu daga fadawa cikin musiba ta zina Allah ka kare mu daga fadawa cikin duk abin da zai fada ya samu mu kai ga fushinka ya Allah ƴaƴanmu da zuriyarmu ka tare su daga fada cikin wannan mummunan aiki zina Allah ka shirye mu saboda haka anan zamu da sa'aya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk tambaya in akwai insha Allah subhanahu ta'ala sannan sai mu sallah na'am wa alaikum assalam na'am na'am eh na'am na'am na'am ايه eh eh na'am na'am na yi wanda ya gyara ai ya sani abin da ya kamata ya yi ya bata tarbiyya ta addini kin mata tsoron Allah a zuciya ya maida ita islamiyya ta san abin da ake kira tsoron Allah sannan kuma ya mata aure shine zaman lafiyarsa shine zaman lafiyarsa ya miji ya mata aure in ba haka ba zai gidan dangon a gidansa uwa ce ta taba zuwa ta same ni ta ce ta tashi cikin dare sai ta fi ta yi tumbur tana ɗaukan kansu tana tura wa saurayi kuma ta ce mata ta fito da miji ta ce ita ba aure ba yanzu za ta yi aure ba sai ta yi karatu yanzu malam me ya kamata na ce hajiya yana so in gaya miki gaskiya ta ce e na ce to yarinyar nan da miji ta fito da miji ku mata aure in kuwa ba haka ba sai kun ga jangon a gidanku Allah ne ya soke da rama ya nuna miki abin da kike yi wannan sai an gaya miki cewa tana bukatar miji a ta ce ai ba yanzu za ta yi aure ba na ce amma lallai na ga sabalotanci a nan sai da kika ganta sai sai an gaya miki ke ba uwa ba ce irin wannan yana faruwa yawa a cikin al'umma saboda haka dole mutum ya ji tsoron Allah idan aka ga yarinya tana wannan kai kiyamul laili za ka yi makanka shine ka mata aure ka mata miji kawai aure shine zaman lafiya kan ba haka ba to za ka ga abin da zuciyarka ko baya kauna Allah ka shirya da mu na'am wa alaikum assalam na'am <laughs> yanzu da Allah sai an gaya ma sannan ya yake ha fili yake na'am ai wannan ba bukatar ansa saboda kowa ya san ina wannan dan a sai an gaya maka ina makomansa shi shi wanda ya ce ta je ta yi ya san da wata yi kanin kaninsa duk wasu ne sauka kuma a gidansa kanin yake yake wannan harkar da ko eh sani mm-hmm. mm-hmm. na'am shi yana da yawa yana da shi gado amma ita ta sani har Allah ba nashi bane ko nama kawai Allah ya kiyaye ai gaskiyar abini yake kowa ya sani sai dai in dai kawai mutum zai dan abu na ma a fili yake karnan kuma shi ne a cikin al'ummar mu tana magana tana kuka na ce amma ke iska ce ta ji ma na Allah kura na Allah ma na wata da zai zala mai shiru wannan aiki shi da ke ce kaza ta ce tana tsoron gamuwarta da Allah na ce Allah miki ke dan dogo ma da kika iya ganewa kika kuskure ka tafi ka gane koranki jahannama direct a cikin ba al'umman mu fa ake wannan abin a cikin al'umman mu ake wannan abin sai kuma Allah ya kyale mu da irin wannan musiba da muke aikatawa aikin alfasha kazanta da muke yi sai kuma Allah ya kyale mu saboda mu ne shafaffu da mai kaga wannan ita musibar da muke fuskanta a yau ko ina ka je irin wannan in aka fara baka labari wallahi kare kai alade duk kazantar sun an zuba mai ba zai ci ba kuma a cikin al'umma mu ake wannan abu kaga ko akwai musiba shi yasa dole sai an kula Allah ka shiryar da mu na'am eh eh eh wanda ya yi iltifati ya bujiro maka yana zuwa ba da gangan ba sai ka kawo kai Allah zai yaji maka na man ka kuɗa ido to shine matsalan amma ji matsalan ka kura ido to shine matsalan shine laifin amma wanda ya girmo maka ba da ganganci ba Allah ba zai kama ka da shi ba amma wanda ka kura ido bayan ya bujiro maka to nan fa Allah zai turki ka kansa ina fata ka gane shine Allah zai turka mutum akai dole mutum ya yi wa kaza kaza ta nasu irin wa'annan abubuwa kuma ya yawaita a cikin al'ummar mu a yau ba komai bane abubuwa da na kazanta zaka ga ana yi a cikinmu. mu fana fa na mana ludifi su ke zama haka fa ba ka ba abubuwan da muke na kunna fa yana da yawa Allah dai ka shirye mu ka kare mu daga rike hannayen mu daga wannan musiba na'am da abin da musulunci ce kina mata haddi saboda mata aure ce amma ji matsala amma in ta yi taubatar taubatan nasuha babu hajjin to in dai ta yi tuba ingantacce huwa ilallah Allah haka manzo Allah ya ce in sha afa anha wa in sha abaha in ya ga dama ya azabtar da in ya ga dama ya yafe mata amma in dai ta cika shirkan tuba da bar wannan Allah zai yafe mata kawai irin su da yawa suna cikin al'ummar mu kuma kaga wannan mutane ba su ɗauke shi komai ba kuma yana yawa a cikin al'ummar mu kullum karuwa yake kazantan idan wani abin ba zai yi mu iya faɗin shi a fili ba ne abin mutane ke aiwatarwa wannan mai dan sauƙin kenan amma aka fara ambato maka irin ababen da mata ke yi da maza matan aure da 'yan mata da samari da abin kuma duk a haka sai na za a zauna lafiya kuma duk a cikinmu ne wannan abin ke gudana kaga dole sai Allah ya jarabce mu jefa mana wa'annan musibu da muke kallo mu kuma saboda dusul basirati sai muke kallon musibin mu ta siyasa ko duk mutane yanzu zana zaka jara ta ah, ai kaza an manta cewa ne fukan da muke yi ne Allah ya narfa shi yake fitar da shi a cikin mu wanda suke fitar suwaye ba yayan mu bane eh wanda ake kashewa din mu ne ko kuma wanda suke wannan bannan yan cikin mu ne yan cikin gida ne balle ka ce wai wani ne daga waje ya zo babu ko duk ƴaƴanmu ne suke yin wannan abu saboda me aikinmu ne aka narka a cikinmu ake abin nan daga mu'amala za ka gane mu'amala ta haɗa da ɗan uwanka ka gani wani ya fara magana na gani in ka shi a hanya ko sallama ba za ka so ka mai ba in ya fara gaya ma wa'ansu abubuwa yake yi shi sa Allah ce yau matubula sara'ir ko ranar da za a bayyana asirin mutane da yawa za a tona shi abubuwan da yake yana gani ya sha to a lahira zai gane kuransa to wani tun kafin lahira Allah sai ya ɗanɗana masa a duniya sannan a lahira kuma a tona kowa ya ji Allah ka shige mu Allah ka ba mu iko tuba daga wannan laifuka, kuma ka kare mu da zuriyar mu da al'ummar mu gabaki daya daga afkawa cikin wannan musiba ka mu ikon tuba zuwa gare ka ka riƙe hannayenmu ka kame shi daga aiwatar da irin waɗannan mayagu na sabon Allah Allah ka kare mu da zuriyar mu gaba kiya wanda suke irin wannan aiki ya Allah kai musu ludufi a cikin zukatansu su tuba da gaggawa daga wannan ayyuka ka kame hannayensu daga aiwatar da irin waannan abubuwan ka maida su zuwa gare ka maidawa kyakkyawa su tuba su koma gare ka da mu da su gaba ɗaya mu tsira duniyar mu da lahira fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk